mijin bozuwa kashi na tamanin da uku ka koma gida kawai ka bar wurin ɗin wanda ya karɓi jaka da hoto ko roba <clears throat> sai ya karanta hoton yan biyu ne da na sadiya suna ta dariya aka ɗauke su a littafi da ya gabata da in ba na manta ba inda muka kwana kenan to a halin yanzu cikin kashi na tamanin da ukun za mu ci gaba da labarin ɗin Gospel dai samu rubutowa daga Zainab Idris Makawa yayin da an ci Hara suka ɗauki nauyin kawo muku shi ni ko ɗan Hamza na karanto nake cewa ai sauraro lafiya cikin kashe na tamanin da uku. Tuni na nemi Maryam da sauran ƙawayenmu muka koma cikin gida ban shige gida ba sai da na shiga babban gida inda na tura Laraba da duk sauran kyaututtukan biki na mutanen gida ta kai wa matan gidansu hehe wadda na ware musu. Bayan isha'i ne bakin AA suka zo inda muna shirin zuwa dina to gashi babu halin zuwa domin ko ya na nan a gida da bakinsa baki na da laraba ne na tura su a mota na suka wuce ban samu ramin zuwa ba ban kuma sa ran ma zan je ba bayan sun gama mutum nasu da bakin ne ce to ku shirya za mu je tare za mu tafi dukanmu shiri muka yi sosai kowa ya yi nashi dama akwai kayan da anti hauwa ta haɗo min daga dubai suna sa su na saka sai ga shi shiganmu ya zo kusan ɗaya da nashi farin yadi ne na maza a jikin shi mai tsada antifati ita ce ta fara fitowa sai na fisa da ta gama na dan bata lokaci domin gyara gyara sadiya da ta bata jikinta da ke yarana suna da kafansu sukan A riƙe hannunsu ake yi a tafi da su ni kuma na ɗauko Sadiya a ta, yayin da nake ina satan kallon kowa da shigan da ɗan uwan shi yake mun zo shiga mota ne na ce to zan ga yadda dai yau za a yi tafiya a motar nan can ganin ka mun ya fahimci hakan ne sa ce fati ke ki shiga gaba su kuma su zauna a baya babu wadda ya ja inda muka shige bayani da ita sai ajiyan zuciya antifati ta sauke sannan ta wuce yaran suna gaba a wurin su zan iya cewa ma wannan ne karon farko da ta ɗauki yarana a jikinta ko kuma ta kula su mun shige wurin ya cika da mutane yana neman wurin da za mu zauna ne na muryan aljini tana faɗin kawo sadiya na kama miki dama sai da na yi tunanin barinki da muka yi da ita na riga na ga ƙarfin hali a wurin nafisa ko kallon yarinyar nan ba ta yi wai ita ala dole ta bar mini yarinyar nan dan wai dama na wani. mc ne da yake abokin su aa ne fara baɗawa yana yi wa jama'a shaida ga aa abokin ango yayan amarya da iyalin shi sun iso nan fa kallo ya dawo kanmu daga can fa gulma ya fara tashi yana gaba tare da nafisa ya dawo bayan muka jera inda ya dauki mami a wurina ya ce na ɗauki al'amin nan fa na ɗauki al'amin ya ɗauki mami muka jera tare da antifati muka saka shi a tsakiya kenan nan fa ta juyo ta gan mu a haka babu yadda za ta yi haka muka kai mazaunin mu nan ma ya sa ya zauna kusa da ni muna ɗan hira da shi mun sa shi a tsakiya da ni da Nafisa Fati tana daga gefe domin ban ɗauki wani magana ba ya haɗa da buzuwa kofowa yayi yana faɗin kin ga yaranki baki ya ƙi rufuwa fa yayanki kai baki ya ƙi altine ne ta ƙariso ta raɗa min magana wai su maryam ba su samu wurin zama ba tambaya na yake hakan ya sa ya duƙo gare ni ina faɗa mai abin da ta faɗa min sai jin hasken wutan kyamara da muka yi ta haska mu ana ɗaukan hotuna wani ya fito ya zo ɗan yi masa magana ba da jimawa ba sai ga ana son shiru shigo da su inda aka nemo su cikin laspika ana neman su nan suka zo wurin zaman da suka zo suka zauna maryam saboda gulma a setin mu ta zauna duk abin da ake yi sai hasko mu da kyamara ake yi yayin da harara kuma muke samu daga wurin nafisa ita fa ita fati babu walwala a tare da ita haka dai take nan tana nan take nunawa wai ita a hakan ta waye hmm. duk wanda ya zo da ni muke da ni yake gaisawa sai fati da takan dan saka baki gefe zaka ga mutum na faɗin ya muke ya iyalinmu sai dai in buge da bashi amsa Dina dai ya yi kyau sosai, sai dai bai bari in na tashi ba, hakan ya sa ba mu bar wurin ba domin yara saboda sanyi ta yi yawa a gurin. Ba mu daɗe ba muka bar wurin a lokaci kaɗan. Bayan mun yi hotuna da amarya da ango ne muka bar wurin zuwa gida saboda laraba da muka baro a ciki a wurin bikin ɗin don haka kuwa da muka dawo ban huta ba da shirin yaran nan da nake yi na kwashe su zuwa ɗakin shi. Nan ko su Maryam suka dawo na ɗan daɗe a wurinsu inda na tashi. ma abin da suke bukata ti kawai suka ce za su sha kansu kwanta laraba ne na haɗa ta yi musu komai inda na samu ya gyara min kwanciyar yaran nan inda zai ishe su su uku don haka mu ma muka manne da juna muna gefe ɗaya sai da muka yi hira tukun kafin komai ya kankama bayan komai ya kankama mun samu nutsuwa ne muka yi bacci cikin jin daɗin kasancewa da junarmu ga baki ɗayanmu mun yi kewan junanmu washe gari da wuri na fito domin shirya abincin baki saboda a ranar su maryam za su juya abuja ina tsakiyar aiki hayaniya ya taso ne daga sama fitowa na gani na ga ashe nafisa ne ta shige ɗakin shi a fusace ta je take tambaya meye ne matsayinta a gurin shi dan bata gane ba dan me zai bar girki bayan ita <clears throat> zai bani girki bayan ita ce da girki sai dan don tana matata mana me kake nufi da ita matar ka ce ni fa a matsayin me ka ɗauke ni kenan a gurin ka ya ce wannan kuma a halin yanzu ba zan iya tantancewa ba tukunna sai na yi tunani da kuma shawara nan gaba nan da kan ba har yara sai da suka fara sa sa'insa sai da ya kai ga ya miƙe ya fara jibganta sannan <clears throat> duka ya yi mata suna ta tonon asiri ga junansu duk wadda ke gidan sai da ya fito ya mata lilis wannan takaitacce kenan a cikin mijin bozuwa kashi na tamanin da uku mu je zuwa domin jin yadda za ta kasance da wannan takaitacce kenan a cikin littafin mijin bozuwa har ila yau daga taskar ɗan hamza a ci gaba da labarin namu washe gari da safe bayan kammala biki muka tattara muka koma gida a washe gari da dawowar mu kuwa kururuwan nafisa ne ta damu a gidan inda ta samu wayan da aka yi mata wai allah ya wa mahaifinta cikawa da yammacin jiya duk wanda yake gidan ya tausaya mata akan wannan rashin da ta yi domin rashi na mahaifa ba wasa bane gaskiya ko da ban san wannan tsohon ba a yadda ake faɗa yana jinya shekara da shekaru dole mutum ya tausaya mai da iyalin shi har ɗakinta na shiga na yi mata gaisuwa na dade a zaune babu mai magana a cikin mu kafin na dawo bangare na gurin antifati na shiga domin mu gaisa nake faɗa mata daga gurin nafisa nake na sai yi mata gaisuwa ta zan dai yi mata daga nan addu'a zai iya kai ga mamacin ai amma dai ba zan je mata gaisuwa ba domin ko ko uwata ma da ta mutu bata sani bata sani ba idan cin mutuncin da ya tashi a gidan nan har uwata da take kwance a kabarinta take zaginta kullum na ji babu daɗi a raina amma hakan na ƙara ba ta haƙuri a fili ko na ce babu ba abin da zaki yi akan hakan ɗin. zama ne ya haɗa mu tare komai duk abin da mutum zai maka to sai dai ya gyara raminsa domin babu ruwan Allah da kishin da muke yi zai tambaye mu akan zaman da muke yi nasihan da na mata ne yasa ya shiga jikinta na ɗora da faɗin wannan ya isa ya zamo ishara ga mutum lokacin gani kenan ko ma menene tana gani ai a kanta a falo muka haɗu da AA inda a nan ɗin ma nayi masa ina kwana tare da faɗin ashe dai rashi aka yi haka kuma ya ce wallahi fatiha ta kira ni ziya da daddare take faɗa mini Allah ya ji kanshi ya yi masa rahama na faɗa ya amsa da amin tare da jin tsaki yana faɗin yanzu abubuwa abubuwan mutum za su tsaya kenan kuma na ce wannan kuma ai mutuwa ce ya riga kawar da komai dole za a je lokaci kaɗan ne ai haka ne ka garin nasu ai ba daɗin zuwa ne da shi ba kuma ba nan kusa ba ne kin gani ya kamata dai ko ma yaya ne ka daure mu je ko da kaɗan ne mu je da wuri wayan shi ne ya ƙara ya ɗauka ne kan na shige ɓangare na na bar shi ya nufi hanyar fita yana waya ashe dai fati ce ta kira sa tana masa gaisuwa da rana ina falo zaune na kira wayan maryam bayan mun gaisa na sai mata rasuwa fa aka mana yau a gidan a kidime take faɗin inna lillahi waye rasu kuma khadija ban ji ba na yi magana ba tare da na sai wani abu ban sai mahaifin nafisa ne ba wani dogon tsaki ta ja tare da faɗin kin sa gaba na faɗuwa a banza me wani abin nan kuma abin damuwa sai maryam amma dai musulmi ne dan uwanmu aiko to dan musulmi ne dan uwanmu sai menene A yi addu'a ne in na ga zan iya na yi mishi ya kamata dai mu je Nizar din mu musu gaisuwa ko da sauri na ta sake da wa za ku je Nizar da ke mana dama ai dalilin da yasa na kira ki kenan har ma da iya za mu je mu je mu ga gidansu a wannan karon kin gani sai kin dawo ta ce mini na ce haba mata haba dan Allah yanzu fa AA ma ya gama faɗin garin babu daɗin zuwa gabaki ɗaya wai jikin mutum ya da yana ta ciwo ga nisa don shirme ke me yasa kike jin ke wata irin shashasha ce Khadija shikenan sai mu ɗauki kafa mu je mu mata gaisuwa na faɗa miki ni ba inda zan je amma dai yana da kyau mu je ko don mu ga gidansu dai da take ta mana wani gori da wani waye ɗin ko ban san yaushe zan samu daman zuwa ba wannan shine kaɗai daman sai kin dawo ba zan je ba ki bar wannan zancen Maryam dan Allah ki zo mu je sai na shigo koma menene yanzu aiki nake yi ta kashe waya na ci gaba da abin da nake na girki na amma idan na gama zan ga me zan yi akai mun kai sallama ta kashe wayar ta ta bar ni ina mamakin karfin hali irin nata domin ban ɗauki zancen da wani gaskiya ba aiki yana yi wa laraba yawa haka to amma ita wai maryam aikin me take kenan, na watsar da zancen na dawo na ce a kawo mini yarinya daga gida irin nufa wannan ne da nake bukata aka ɗauko mini sai wata 'yar mamanmu da ta ce ga yaranta nan har guda uku na ɗauki guda ɗaya daga ciki ko ma nawa ne nake so in ma duka ne na bari za su yi shawara in ya so sai na dawo ita ce ta iso a ranar ɗin hakan ya sa ma na manta da zancen Maryam na ci gaba da harkokina a gida zuwa karfe hudu na gama inda daidai lokacin da Maryam ta shigo bayan mun gaisa ne na mata jagora zuwa ɗakin Nafisa ta mata gaisuwa muka samu tana ta faman shirin tafiya akan washe gari za su tafi muna fitowa Maryam ta ce kin ga Allah mu je mu dora daga inda muka tsaya sun tafi shi kenan wani menene wai da gaske kike yi ne zaki je dan Allah insha Allah sai mun je mun ga gidansu mu ma domin mu mai da martanin abin da take mana ai shege ake yi wa Bairama ba babu mamaki ma za mu ba su mamaki domin na san idan kin faɗa wa mijinku ba zai ma yadda mu je haka ba to don haka kar ki faɗa mishi abin da zai kai mu ki kyale shi kawai ki tambaya mana yadda ake zuwa garin ɗin hakan kuwa aka yi cikin hikima na tambayi mai gidan ya faɗa mini duk yadda za a yi na je garin awashi gari kuwa suka tafi tun da asuba mu ma muka fara shirin tafiya domin anti fatima ta ce za ta je saboda dai tun dai tun ta ji mu ma gulma ne zai kai mu ta ce za ta je na faɗa wa momi shirin mu ta ce to tana nan tafe dama tana tunanin yadda za a yi ne ita ma to hakan kuwa ta shigo garin da yamma suna gaisawa ta zo abuja Mama ko tun da asuba mu ma muka ɗauki hanya muka doshi hanya a motar Sirat inda ya haɗa mu da sojoji guda hudu da za su kasance da mu a tafiyan domin ya mana daɗi. Sai gashi ido ya fara raina fata tun ba mu kai ga wani tafiya ba. Kowa a cikin mu sai da ya gaji da wannan tafiya tun muna hira har muka yi shiru dukanmu. Mota ta yi shiru muna ta wuce garuruwa da dama. Muna magana zifa zifa har muka ɗauki hanya inda a san ne za mu nausa a Sahara kuwa lallai da ba haka ba. tafiya muke a wautan mu duka mun ɗauka tafiyan mara nisa ne sai gashi mun wuce karfe uku na yamma sai mu kai garin ba sai da muka bar gari da nisa muka iso garin su da tambaya muka samu wanda ya san gidan din yi mana sai har muka kai mun ga ƙaryan buzaye a wannan gari ba kaɗan kaɗan ba kowa kuwa da ɗan kitson nan nashi a gaban kai mazan su da matan su sun yi shigan su, kofan wani gida muka je shi ba wani gida ful gida za a kira shi ba kuma dai ba bukka ba to gashi nan dai kamar dai <laughs> sai da na renawa gidan din na renawa bozuwa na renawa AA ma ba kaɗan ba yana zaune suna karɓan gaisuwa muka iso ya bi motar da kallo shi da Yusuf yana mamakin motar domin daga Najeriya take kuma lamban defense na Najeriya ne lamban sojoji na tsaro ne Momi sai ta fara fitowa daga motan ɗauke da dadi a hannunta yana kuka hakan ya sa AA ya zabura daga inda yake zaune sai kawai ya ga mu ma mun fito daga motar mamaki zai yi ko takaicin zuwan mu na wannan kasa da muka yi muka shigo wannan kasa a haka zuwa da Momi ne ya taimaka mana domin ko bai yi mana magana ba a wannan wurin sai cewa da ya momi ku ne a tafi haka bayan mun gaisa ne ya nuna mana hanyar shiga cikin gidan mu kuwa kai na tsaye muka nufi gidan kowa yana baza ido wurin kallon wurin kallon kwakwaf suna nan a ciki da mutane da yawa a gidan muka yi sallama ta sai da ta girgiza momi sai dai a gaba sai fati maryam na biye da ita ni ce a baya gaba ɗaya matan da suke gidan suka dawo da kallon su gare mu kowa sai kallon mu yake fatiha ce ta yi karfin halin iya yi mana magana tana faɗin lalemar habin da manyan baƙi ku ne a tafi ashe kuna hanya ba mu sani ba tana tarban mu cikin jin daɗi ita kuwa nafisa ta yi mutuwan zaune ta zuba mana ido ana ƙoƙarin yi mana shimfiɗa ta tana nan tana kallon mu ina kallon maryam ba ta zauna ba sai dai sai da ta goge taburman da hankicin ɗin da ke hannunta saboda zan magana nan fa aka kawo mana wani irin ruwa ja tamkar a cikin jar ƙasa aka kwaba a tukunyar ƙasa aka kawo mana kowa daga cikin mu kallon ruwan yayi ba tare da mun sha ba muka <laughs> kawo da kai za a ba za a dan ba mu wuri kenan nan fa rikicin nan ne na ruwan nan Maryam ta yi saurin faɗin a'a ai da ruwan mu muka zo nan ta ɗauko ruwa a jaka ta miƙa wa Fatiha Fatiha ta ce na san ba za ku iya shan wannan ruwa ba gaisuwa muka fara tare da tambayan tambayan mu yaya hanya ni ce dai na ce ina mama mu gaishe ta aka nuna mana wani buka babba tana ciki fatiha ne ta zai sai mana iso muka gaisa da ita maryam ta kal ta kalle ta ita ma ta kalli fati sai muka shige bukan ni da momine su kan sun tsaya cire takalman su nan muka shige ɗakin mun gaishe da matar wadda wahala ya sa ta ta yi tsufan dole muka mata gaisuwa domin ba ta jin ko ko zo in kashe ka da hausa sai dai yaren su na bozaye ba mu dade a ɗakin ba muka fito don ba za mu iya zama ba nafisa dai bayan gaisuwar da muka yi da ita bata ƙara mana magana ba ta ce ashe yanzu za ku juya eh ba kwana za mu yi ba a nan ɗin ni ce dai a ƙofan su kuma suke magana da fatiha nake tambayanta za mu samu nonon raƙumi anan ne a wurinsu ta ce sosai ma kuwa za ku samu a lokacin aikuwa haka abin yake na bata kuɗi akan a samo mana idan ba zai ɗauki lokaci ba ta ce haba nan bayan mu ne fa babu nisa yanzu za a samo muku nan kuwa aka ɗan ɓata mana lokaci har muka ɗan makara muka fito za mu tafi inda na, na ba wa uwar ɗin kuɗi kuɗinmu na Najeriya masu uban yawa fatiha sai godiya suke yi mini AA kuwa idan ransa ya yi dubu sai da ya ɓaci ya ce wa momi ba wai juya za ku yi a yanzu ba ko ta ce mun zo mu yi gaisuwa ne don haka za mu juya komai dare insha Allahu a gida za mu kwana bai so tafiyan mu ba ya so a kai mu cikin gari mu kwana da safe mu ɗauki hanya sojojin nan suka ce ba damuwa tun da muna tare da su adin su ma ba su son a kwana a ƙauyen ne kawai don su ne mai gida ya ce ba za mu bari su kwana ba ba mu kai garin abuja ba sai karfe biyu na dare inda aka sauke mu a gida suka tafi wanka ne na rama sallan da ke kaina na kwanta saboda gajiyan da muka ɗebo sai da aa ya kira mu inda muka shiga garin abuja hankalin shi ya kwanta da safe ban fita ba don gajiyan da muka ɗebo a can saboda tsabar gajiya inda muka ɗanyo tsarabar da muka haɗo ban bi ta kan tsarabar ba kwana uku ne ina hutawa yayin da sai da aka yi sadakan uku ya dawo cikin dare sai dai ba kamar namu tafiyan ba dare sosai jin dawowan shi ne yasa na fito har lokacin ina da gajiyan zama a mota a jikina yana waya na shigo ganin yana waya ne yasa na yi masa sannu da zuwa na juya zan fita yake cewa dakata na juyo yake faɗin ya ce ki haɗa mini ruwan wanka ban ki haɗa masa ba na fito na samu ya gama waya ce ku da yake ku 'yan kasada ne me ya kai ku nizar?" cike da mamaki nake kallon shi na ce kai me ya kai ka dan Allah ni kike tambaya na ce na ga dai abin da ya kai ka shi ya kai mu abin da ya shafe ka ai ya shafe mu ko zuwan mu da muka yi laifi ne idan ba mu je ba a ce ba mu je ba ba mu damu ba tunda ba uban mu ne ya mutu ba bakin nan naki dai sai ke wallahi ban san haka abin yake ba kuma ban ji daɗin zuwan ku ba tunda ba ku sanar da ni za ku zo ba idan mun maka laifi kai haƙuri dan Allah ba za mu sake haka ba na faɗi haka tare da barin ɗakin ɗin waini na yi fushi a raina na ce mun je ne domin mu ga abin da ake boye mana idan shi ne ba a son mu gani ashe bayan tafiyar mu sai da suka yi kata-kata da nabisa wai ya muna furce ta bai faɗa mata zuwan mu ba sai ganin mu kawai ta yi kwatsam ya ja mata ya ja mata faɗa abin faɗa a gurin mu kenan fa shine ya rufe ya rufe ido ya mata cin mutunci sai da aka raba su shine shi ma ƙarin takaici kawai ya bar wurin shi da mu har ma da fati sai da ta shigo nan ko sai da suka yi faɗa ta ce ba son mu je kenan saboda menene baka so mu je ba kenan saboda ba haka ba ne ba gulma ne ya kai mu ba ta ce in ma gulma ne ya kai mu dai ai mun je ɗin haka ya ta shan murɗin shi babu wanda ya kula shi a cikin mu dama momi kan tun da ta koma yadda ya dawo hakan bai samu kanta a gidan ba da ya gaji dan kanshi kuwa inda ya dawo kenan ya sauko ta nemi shi suka nemi shiri ya nemi shiri da mu ni kuma inda na hau ranan din ni ce da girki sama sama nake yin abubuwa da shi na gama komai zan fice ce wai wai dan Allah me yasa kike haka ne kike ta wani shan kamshi ne na ce kamshi akan me in ma kamshi na sha ai kai ka fara sha mu da muka sadaukar da rayuwarmu muka ɓata lokacinmu da lafiyar mu muka je ba a gode mana ba sai ganin laifinmu ashe zuwa gidan kishiya bai da daɗi bari ta je gidanmu ta gama iya abin da take so don mun je gidan mun je mun mata abin arziki shi kenan sai a sai ba mu kyauta ba kin san yadda muka yi da ita kuwa dan kawai abin da aka yi akan zuwan ku haba haba kun wahalar min da yara na kun wahalar da kanku kuma ba dan komai ba dan gaisuwa kawai kuka tafi me yasa za ku yi wa kanku haka ni da Allah ki zauna ki bani abinci na cin yunwa nake ji yanzu na ce ba kai bane a raina da ba haka ba ya kamata dai ku koma ma ku koma hakan ne don karatun yaran nan kada ya lalace hmm. wata ɗaya kwakwara ba mu cika ba ina gani dai abubuwa sun zo a haka ganin ba yanzu za mu koma ba sai na yi wata uku a gida kafin na koma wannan haka yanayin ɗin ya zo mana to a ɗaya gefe guda ko na labarin namu da dai abin da na manta ban muku bayani ba halin yanzu dai ƙoƙarin kammala karatunmu muke yi wadda muna matakin ƙarshe wannan ne ya jawo min rashin zama a gida sai yamma tilis nake dawowa gidan inda na dawo kuma ina ɗan hutawa kaɗan zan gama ibada na sai shegen baccin gajiya duk yadda altina take so mu hira hakan bai samu ba a gare ni ban san me ya kai na fisa garinmu ba a lokacin da ta je mu inda na fito na fito domin zuwa makaranta ina sauri kawai sai ji ne tana faɗi iyayenki na gaishe ki domin mun je ta gidanku mun gaishe su mamaki ne kama ni jin yadda kalaman matan nan suka zo ba wani hurdan arziki yake haɗa ni da ita ba to me kai ta gidanmu na gode da Allah ya bani ikon amsa mata da shi <clears throat> na gode abin da na amsa mata da shi kenan na fice ba tare da na ce mata wani zance a kai ba ina mamakin abin da ya kai ta mina har ta je gidanmu ba ni da lokacin wannan don haka ya sa ban tsaya na bi kanta ba inda Allah ya taimake ni mun gama komai na yi project nawa na yi submitting nashi sai dai in ce alhamdulillah na fara jin sakat a tare da ni hakan ya yasa nake zama a gida yanzu cikin iyalina muna da masu aiki isasshe a gida na girkin abincin gida baki ɗaya kowa da kowa don haka ba aikin komai muke yanzu ba arzikin AA dai sai ƙara bunƙasa yake yi ba mu da wani damuwa ba mu tsayawa yin wani abu haka zalika yanzu aikin shi ya bar gida Najeriya ba koyaushe yake waje yake gida ba yana nan a waje dai ba kullum muke ganin shi ba sai dai idan ya zo kuwa kasancewar ba mai hutu a cikin mu ne, saboda yawan aikin da yake yi mu ma babu hutu a gare mu dole sai mutum ya leƙa kicin yana duba abin da ake yi inda na faɗa wa masu aiki abin da za su girka min kafin in fita na dawo na samu na fisa ta hana su wai kada su yi abin da na ce sai wadda ta faɗa musu raina ya ɓaci ba kaɗan ba gashi mun dawo da gajiya kuma ina sa ran mai gidan zai dawo a ranar kuma ni ce da girki idan ya dawo ga auren Maryam da ya taso mana kwatsam babu zato ba tsammani an an tada batun bikin wai a satin nan za a fara biki bangaren nafisa na shiga wadda zan ce tun dawowar mu da aka yi mana gyara na gidan din kafin mu dawo aka yi gyaran bai shiga bangaren ta ba sai a rana na yi mamakin ganin bangaren ta buzaye ne a cike ba kaɗan ba ban san lokacin da buzayen nan suka zo ba da farko sai da na ji shakka da tsoron yin maganan da ya kai ni amma ganin sun su riga sun gana shigo ne yasa na dake na wuce ta kansu na ƙarisa cikin cikin ɗakin da take saboda tsarin da aka yi wa gidan ɗin baki ɗaya iri ɗaya ne dukanmu na kwankwasa kofa na shiga tana zaune tare da wata bakuwa sun baje kayayyaki a gabansu ana mata bayanin yadda za a yi bayani da kayan ɗin duk an haɗo wannan magunguna akan yara na ne ashe wannan shine dalilin tafiyan da ta yi zuwa can ban sani ba Allah ya taimake ni bana wasa da ibada da duk abubuwan da ya kamata duk daular da nake ciki da dukiyan da Allah ya kai ni a cikinsa ba na wasa lokacin da na dawo kuwa abubuwa sun zo a hakan shi yasa ban yadda na shagala ba na kasance na ci gaba da komai nawa shi ma mai gidan a halin yanzu ya canza domin kuwa zan ma farka in samu yana gabatar da na filfilo cikin dare da mamaki suke kallo na ta fara ƙoƙarin borin kunya domin boye kayayyakin nan don me zaki shigo wuri na haka suna ƙoƙarin ɓoye kayan ne wadda na samu a babbaje ana sharri inda na ga wani kan wani dabba na mushin halittar dabba ban san ko na menene ba na gama karewa kayan kallo cikin sakonni na ce mm, menene kuwa na zo ne yanzu dalilin da ya sa kika hana masu aiki su girka abincin da na ce su jimin wannan yar matsiyatan don zuwa zuwa kika yi dama ki zo ki ki kure ni ko kuma ki menene ta yi magana tana min wani irin kallo na ce zuwa na yanayi miki kashedi a kaina da kuma abin da ya shafe ni a matsayin ki na waye a gidan Ki a halin yanzu fa na san komai a kanki, don haka baki da wani bakin da zaki yi min maganan banza a gidan nan. Domin na je har ƙuryar ɗaki har ƙuryar ɗakin uwarki na gani na ga abin da kike min ƙaho da shi babu komai banda tsiya a gidan ku. Alhamdulillah tun da dai muna da gidan kin je kin gani ashe na fiki iyaye na dai ban bar su a kango a zaune ba ko kuma bukka. ta kwashe da dariya ta ce karya ne kuwa kowa ya san gidan da na fito ba kaɗan ba dama na nemi gidanku ne domin na kashe miki wannan alfaharin da kike yi domin kuwa na samu abin faɗa miki wata rana na ce na fi kowa sanin hakan ai dama ba zuwan alheri ne ya kai ki gidanmu ba sai dai na san duk yadda gidanmu yake ya fi gidan ubanki sau dubu albarka ko da ban je ba dai ina da labarin komai a kunne na ga waɗanda suka je suka gani ban fito ba sai da muka yi wa junanmu kace kace san ranmu na fito a ɗakin da farko abin ya so ya dame ni a raina sai daga baya kuwa maryam ta ce da ni kar ma in damu akan wannan maganan din cin tuwon kishi a ramako ne ai ko a birnin masar take sai mun je mun ga gidansu wallahi domin ta ji idan da daɗi haka balle kuma ban ga abin kushewa a gidanku ba sharrin kishiya ne yanzu to wani irin sharrin kishiya ne baki gani ba khadija menene abin damuwa idan haka kar ki damu haushinta dai yana nan a halin yanzu dai duniya ta daina yi da ita babu babu bakin cikin da take zai sai kawai ta bude ido ta ganki cikin gidan nan da ke da ki. da wannan magana maryam da ta faɗa min na manta da zancen Allah ya taimake ni dai a ranar bai dawo ba ya ɗage tafiyan sai wani sati mai zuwa zai dawo tun lokacin da muka fara bikin Maryam bana jin daɗin jikina zazzaɓi nake fama da shi a dole dai in samu time na je asibiti aka duba ni zol ɗin da aka bani ban yi mamaki ba jin wai suke ne da ni sun bani magani na dawo gida na ɓoye takarda na cigaba da shan magani na ban je kaduna ba garin jos na wuce inda a can za a yi bikin maryam wayan da hajiya ta yi wannan dalili ne yasa ta fara min korafi wai na fifita gidan kawa akan gidansu shi kanshi AA bai so na tafi Jos ba amma babu yadda za a yi magiyan da na mishi ne sa ya haƙura a wahalta na kai garin Jos kwana uku ne an yi shagalin biki na juyo Kaduna a daddafe na shigo ba na jin daɗin jikina faɗa ya fara yi min wai sai da ya faɗa mini akan kar wannan tafiya na sai dole sai na yi gashi yadda ya zo yana zuwa ko kai ne asibiti a daren da muka je tambayan farko shine ko ina da ciki na ko ina da ciki ne ya kura mini idanu domin son jin amsan da zan bayar a sanye na ɗaga wa likitan kai alamar eh ina da ciki ya gyara zama yana sauraron mai likitan zai ce wata nawa na ce wata biyu ya rubuta min magunguna ya ce tafiya da jigilan bikin da na yi ne ya sa min wannan zazzabi a raina nake zance na tare da cewar duk abin da zaka faɗa sai dai ka faɗa don kar ka hana ni sha'anin bikin ne nake faɗa maka zancen cikin da wuri har muka dawo gida bai mini magana ba sai dai da zan fita a mota ne ji yana cewa wato baki son cikin jikinki ne dama da alama domin tunda hakan ya nuna min kin san da cikin tun ba yau ba kenan kallon shi ne ban yi mamakin maganan ba bani da bakin da zan yi magana yanayin da nake ciki ban iya masa magana ba don Allah ka bar zancen nan ina kokarin fita daga motar mun samu masu zuwa gurin dinan nata muna kokarin hakan din saboda babu halin da zai zan samu in je daga wurin ina dunkule a ɗaki na laraba ya kira ta haɗa mini te na sha har aka ban magani na sha ya fita bai ƙara leko ni ba na san ya tafi gurin dina ne sai ni da laraba da muka rage a gida san ma hankalin shi bai kwanta ba don haka ya dawo gida inda ya samu ina bacci hankalin shi ya kwanta yara na su uku a ɗakin ɗin laraba da ta gama gyara banɗakin da na ɓata da amai ne ta gyara ɗakin ɗin bai daɗe ba kuwa tunda ta faɗa masa na sha maganin nan na amai daga baya mm, bayan gomai suna tambayan suke tambaye ni aka faɗa musu cewar ba ni da lafiya ina gida a kwance hakan ya sa mutane da dama suka ji sun ji wani irin yanayi na rashin lafiya ta da safe ne na tashi jikin nawa da dama dama na yi wanka na gyara jikina na koma na kwanta muna waya da maryam nake shaida mata abin da ke damuna ta yi mamaki na ce na san ki da bakin tsiya da zaran na faɗa miki da na faɗa miki tun farko a kan bikin nan naki idan da ya sani shi ma ba zai bar ni in je ba ke ma kin sani shigowa ɗakin yayi na ce zan kira ki daga baya na sai wani shin toka ke a fuskan shi ina kwana na yi mishi bai amsa ba sai tambaya na yi jikin nawa da shi na mishi ƙaryar na sha magani laraba ta fita samo min kosai domin shi kaɗai nake iya ci ya zauna a cikina da kuma kunun kamu ina ta je samowa ban sani ba shikenan na fita na fahimci kina sakaci ne da rayuwarki tun farko na da na san da zancen cikin nan ba za ki je ba har ya ƙare rigiman shi ya fita ban tanka mishi ba na kyale shi ya fita cikin fushi laraba ta kawo min sako na samu na ɗanci na kwanta shigowar su hajiya mama da momi ne yasa na tashi daga baccin da nake muka gaisa suka min ya jiki na ce da sauki momi ta ce baki da lafiya kika tafi gurin biki ai ciwo ya kau da komai Khadija ran mijinki ma bai so ba ya ɓaci matuƙa ya mama ta ce dole ran shi ya ɓaci mana, ai da ya sani ba zai bar ta ba, hakan ya sa ta ɓoye masa, amma kuma ai lafiya tana gaba da komai ko, ko ita ƙawar ki in ta san baki jin daɗi ba za bar ba za ta bari ki je ba wannan ganganci ne da lafiya ki kiyaye. Na gyaɗa mata kai ta ce, Zainab ma halin da take ciki kenan cikinta mai shegin laulayi da wahalarwa. A lokacin na yi magana na ce, Mama Zainab ciki ne da ita ashe, ta ce ciki ne mana irin nata irin naki mai wahalarwa. yanzu dai nazi ya ce za ku fita waje ko bikin nan ne dama ya dawo da shi na yi saurin ɗagowa na kalli mama ina faɗi kin san baban gida ai tun da ya kafe akan zai tafi da ke to ba yadda za mu yi kuma da kyar na buɗe baki na ce don allah mama ku ce ya bar ni zan kula da kaina a ba su jima ba suka tafi lokacin fati ta shigo take faɗin ashe ba ki ji daɗi ba sai yanzu su momi da suka zo nake ji zazzaɓi ne na ji sauƙi ta ce to Allah ya sauƙa wannan karo na fisa ta je wurin bikin ba a lokacin nake ji ba ta je ba ban yi mamaki ba don ƙaramin aikinta ne da yake ba shiri suke da Siraj ba ko ban zafa? Maryam ta tsani Maryam ma a rayuwarta domin gani take babu abin da muke da Maryam sai shige-shige a kanta domin mallake miji shine aikinmu kamar yadda take da ƙawayenta. Kwana uku muka ƙara a Kaduna inda su Maryam sun baro garin ɗin ita da angonta domin zuwa cin amarcinsu tun kwana biyu da tarewanta mun iso lafiya. <clears throat> sai dai bana cikin jin daɗi na tafiyan ɗin saboda a hakan kuwa daga baki ɗaya na kasance nan kuwa yanki tiket ɗin jirgi da ni da shi. tun da na dawo ban leƙa ko ina ba ina kwance gashi ba zan ba zama yake yi ba domin Yusuf bai dawo Abuja ba shi kaɗai yake komai a halin yanzu duka duka a nan zan huta mu je zuwa littafi na gaba tare suke shi ma